الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya je idan ba a manta ba mun tsaya ne karshen aya ta saba'in da uku cikin wannan sura mai albarka suratul baqara fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun yau kuma zamu tashi farkon aya ta saba'in da hudu kafin haka akwai yan tambayoyi kaɗan kamar haka bai tambaya na farko yana cewa menene hakikanin fassarar aya ta ɗari da sha biyar cikin suratul nisa wato su wane ne ake nufi da mummanai a cikin ayar wato fadin Allah ta'ala wa mun shaki ga rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabil al nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ubangiji ta'ala na cewa wa man yushaqiqi rasula dukkan wanda ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ko shari'a ta riga ta bayyana gare shi ya gane gaskiyar manzo ne daga wajen Allah ya fahimci sakon da ya zo da shi kuma tare da haka ya saba masa shi ne min ba da mata bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarki wanda ba na mummunai ba nuwallihi ma ta walla sakamakonsa shine zamu ma'amalance shi da abin da ya jawo wa kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi wuta jahannama wa sa'ad masira tur da makoma in ta zanto ita ce wuta jahannama abinda ake nufi da mummunai a wannan ayar farkon wanda kalmar ke gaskatuwa a kansu ne sahabban manzan Allah su ne mummune lokacin da ayar ta sauka kafin sunan nan duk babu mu yanzu mu muna shiga ne cikin fadin ayar amma al-maqsud bil ayati asalatan sune sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi bil ayati أتى بعدهم فهو من المقصود wanda ba su ba ya ci albarkacin su ne wajen shiga karkashin fadin ayar. dan haka dai dukkan wanda ya saba manzon Allah kuma ya bi tafarki ba irin na sahabban manzon Allah ba sawa'un a fuskar aqida sawa'un a fuskar fahimtar addini a fuskar fiqhu a fuskar mu'amala a fuskar shari'a dukkan abin da ka bi wanda ya sha bamban da yadda sahabban manzon Allah suke kai to ka tabbatar ka saba wa tafarkin gaskiya an fahimta ko abinda ayar ke nuna wa kenan mai tambaya ta gaba yana tambaya ne dangane da mutumin da ciyarwa ke kansa kamar dattijan da baya iya azumi ko kuma wanda yake cikin ma'anarsu wanda ba su iya yin azumi hukuncin su shine ciyarwa shin mutum zai iya ciyarwa gaba daya a lokaci guda alal misali ya ce da miskini 30 ko 29 ba wai sai kullun ya ce da miskini ba in ya yi ya yi ko bai ba ya halatta dai daga cikin sabon manzon Allah ya yi haka ya matsayin sallan tarawih a cikin jami'i matsayin ta cikin jami'i mustahabi idan mutum ya yi ta a gida ta yi idan ya shi kadai idan ya zo cikin masallaci kuma ya fi falala musamman a cikin watan ramadan amma kiyamun layli a wajen watan ramadan kayi ta a gida alal itlaq ne ya falada sama da kaje masallaci amma a cikin watan ramadan ka je masallaci shi fi falala saboda taron mutane idan manzo Allah ya nuna wanda ya tsaya tare da liman halliman ya kammala sallah to za a rubuta masa kamar ya sallaci dare gaba daya wani na cewa mace za ta cire zakan zinariya da take da ita ko da zobe ɗaya ne ba wai lallai ne sai ya kai sabi ba wannan fikihun ban taɓa jinsa ba sai domin da zinari da azurfa dama ai su ne asali cikin zakka zakkar da ake kira zakatun na kadai ne ka'ida ko ba dukkan zinari ake wa zakka ba sai in ya kai dinari ashirin ba dukkan azurfa ake cirewa zakka ba sai ta kai dirhami ɗari biyu idan wani ya zo ce ko da zurbe ɗaya ne ma'ana ko da bai kai dinari ashirin ba za a cire masa zakka ya zanto ganganci a cikin kujin me ya hukuncin mutumin da ya ta hijira ba tare da ya sanar da iyayensa ba a yanzu kuma ana kowace hijira da ake abin da ake nufi da hijira shine mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani wannan shine hakikatul hijira mutum ya bar gari na kafirci zuwa gari na imani sannan yana daga cikin ma'anar hijira mutum ya bar gari da yake zaune cikin tsoro cikin zaman ɗarɗar zuwa garin da baya cikin irin wannan tsoron ko da inda yake ɗin na kafirai ne sunan sa ya hijira ba wai lalle bane zanto garin musulmai ka bari ka tafi garin kafirai ka iya barin garin a wato garin kafirai ka bari ka tafi garin musulmai a ka iya barin gari wanda yake kana cikin tsoro ko da garin mamune ne ka je garin da baka cikin tsoro ko da garin kafirai ne ba ta fahimta lokacin da sabon manzo Allah suka hijira daga Makka suka tafi Habasha Habasha musulunci yake ai kafirai ne a can gurin amma kafiran da ke Makka azzalimai ne za su musguna musu su hana su addini kafiran da ke Habasha sun kyale su lakum dinukum waliyi sai aka wa mutum su hijira daga nan inda suke cikin tsoro zuwa can inda ba sa cikin tsoro ina ba za mu fahimta to amma in hijira ce ta daga gari na musulunci zuwa ga gari na imani to wannan idan mutum zai bar gari na musulunci a gari na gari na kafirci to ya tabbatar cewa garin lalle kafare ne ya kafirta mutanen garin kafin ya koma can kuma can inda zai yana tabbatar sun ne ba na idan yanzu na ce zai hijira daga Najeriya zuwa Chadi abinda nake nufi gaba ɗaya Najeriya kafare ne Chadi kuma gaba ɗayan su musulmai ne idan na ce zai hijira daga Borno in tafi Sokoto abinda nake nufi gaba ɗayan Borno kafirai ne Sokoto ne kaɗai musulmi kuma gaba ɗayan Sokoto musulmai ne to idan mutum ya wannan yanzu sai ya masa dariya cewa yana abu da wauta ke ya kamata mu gina abu bisa ga fahimtar kyakkyawa ta addini sannan sahabbai da suka hijira suka tafi Madina sun je ne lokacin Madina gari ne na musulunci manzon Allah ne amirul mu'minin din ko yanzu daga nan idan kuka yi hijira daga Borno kuka tafi wani daji a can dajin wani ne Amirul Mu'minin a can kuma wa ya nada shi wa ya masa mubaya'a wani ayoyi suka tabbatar da shar'antuwar sa. ko kaunuhu Amirul Mu'minin amma shi dan yana wasa da hankalin mutane kwarai da gaske wani lokaci sai ya ja hankalin mutane ya nuna maka abin da ba addini ba a matsayin addini da haka ya kamata a kiyaye kwarai da gaske wannan yana to tambaya ne ta karshe kenan da zamu iya karantawa wannan kuma sanarwa ce ake bayarwa akwai mota mai namba AA108 GRE AA108 GRE wannan mai motar ya bar sa a kunne ko kuma ya ajiye ta da inda bai dace bai je wurin motarsa ana neman sa o oh, ya bar ta ne tana aiki motar bai kashe ba tana slow kenan dan saboda haka sai je ya gyara motarsa Allah shi taimaka mana za mu tashi kan aya ta 74 mai Allah madaukakin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تأملون وبنجد ثم قصد قلوبكم sannan kuma zukatanku sun kekashe ku yahudu wannan summa din لترتيب الأخبار ne لا لترتيب الأحداث sun da ke nuna jerantuwar labari kamar ɗazu ko jiya an ba mu labarin mutanen da a cikinsu aka samu wani ya kashe dan uwansa dan ya ci sa kuma aka rasa waye kisan kan da karshe suka je wajen annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu cewa inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara zuwa karshen kisa kamar da muka jiya to bayan an gama wannan labarin sai kuma wani labarin game dai da yahudawa sun makasar kulubu kuma labari na gaba da ya shafi ku ko yahudu labarin da ke bada labarin wa zukatan domin idan ka ce sun mace litartibil ahdath sai ya zanto wancan abin da ya faru wanda aka ce yanka saniya domin sa bayan ya faru ne sannan kuma sai zuciya ta kekashe wanda ko shi kansa wancan din yana cikin ƙeƙashewar zuciya wato kamar ana daukan labari ne yana daga cikin labarin ku kaza yana daga cikin labarin ku kaza yana daga cikin labarin ku kekashewar zuciya shine sun makasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati zukatan sun zanto kamar dutse saboda kekashewa au ashaddu qaswa ko kuma ma sun fi dutse din tsananin kekashewa au anan gurin waɗansu malamai suka ce wa ashaddu qaswa waɗansu kuma suka ce a'a auce bi ma'ana bal al-intiqaliyya al-idrabiyya kai al-idrab wato bal hiya ashaddu kaswa zukatan kuma sun fi dutse ke kashewa kamar mai tambaya yayi tambaya menene dalili bisa ga cewa zuciyar hudu ta fi dutse ke kashewa sai Allah ce wa inna min al-ijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar daga cikin duwatsu akwai wanda yake kecewa ya tsage ruwa ya fito daga ciki wato teku ko kuma korama ta gudana cikin sa wa inna minha daga cikin duwatsu lama yashaqqaqu akwai wanda yake tsatsagewa yashaqqaqu asalinsa yatashaqqaqu sai aka yi ibdalin ta ta zama shiyin sai aka yi idgamu shiyin fi shiyin ya zanto yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma ruwa ya rika fitowa daga ciki wa inna minha daga cikin duwatsu lama yahbitu min khashyati llah akwai dutsen da ke fatowa daga sama saboda jin tsoron ubangiji to kaga wannan ke nuna a ce lalle ba wai zukatan yahudu lalle kekashe wasu ta fita dutse domin dutse yana da matsayin da zai kece ruwa ya fito ya fado daga sama da sama saboda ran Allah amma zuciyar yahudu ko babu wannan tsare ta wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun da dai ubangiji ta'ala bai zanto mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ko yahudu to anan gurin haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa kirkasewar zuciyarsu abinda ake nufi da kirkasewar zuciya bushewa da taurarewarta a yi ta yin wa'azi mutum baya ji duk abinda ya kamata ya yi na aikin kirki baya yi ko an faɗakar da shi abin da duk ya kamata ya bari na aiki wanda ba na kirki ba ko an ce ya bari baya bari wannan shine kirkasewar zuciya amma waɗansu ayoyin sun yi bayanin ya dan mai zuciya take kase dan mai ta bushe ta daskare ba ta jin wa'azi fa bima naqadihim mithaqahum la'annahu وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون wato warware alkawari da suka rinka yi tsakaninsu da Allah madaukakin sarki ayyuka na sako da suka rinka yi sanadiyar haka sai ya kasance zuciyar ta kekashe ta bushe har ta fi dutse daskarewa manzon Allah ya bayyana a cikin hadisi yayin da bawa ya aikata wani sako karami ko babba in dai karan farko ne mutum ya yi shi nuki ta fi kalbihi nuktatun sauda sai a yi wani kogo baki akan zuciyarsa idan mutum ya yi nadama ya yi istighfari shikenan sai wannan bakin digo din ya kau zuciyar ta ya haske alama ta imani kenan annurin imani ya shiga cikin ta idan ko mutum da yayi wannan saban sai ya ji dadin sa bai yi nadama ba bai yi dana sani ba ba maganan to ba sai ya sake yin wani sai a sake yin wani bakin digo yana sakewa ana sake bakin digo hatta ya tahawwala qalbuhu ila fahmatin sauda har ya kasance zuciyarsa ta rikide ta zanto kamar bakin gawayi baki kirin da ita to a wannan lokacin duk wa'azin da za a yi wa mutum bayan shi duk fadakar da za a yi wa mutum baya ji da haka duk lokacin da ka ji an ambaci waɗansu daga cikin laifukan ka kamata ka yi kokari ka yi wa kanka adalci ko da baka tuba gaba ɗaya baka rage waɗansu domin gurgurai da kake ragewa gurgurai da kake kusa da wannan duhu din na zuciya haske na mai gurbin wannan duhu amma gurgurai da kake karawa gurgurai yadda kake kara duhu har ya kai matuƙa ta yadda wata rana ba zai iya kaucewa Allah ya tsare mu shine fa hiya kal hijazati wa shaddu qaswa Allah tsare Allah ya ce bi ayata gaba أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون سنكم من فارن كساري فارن كسماني دفتيتوا أن يؤمنوا لكم ويهود سأنسى كرمكم أن يؤمنوا أن a nan لا أن da an yi tajibu da haka yi ta'addi billam ba kamar na can an yi masa tadminin al-inqiyad nan an yi masa tadminin al-istijaba ko al-ikrar afatatma'una an yastajibu lakum afatatma'una an yuqirru lakum yanzu kun kwadaita cewa wai yahudu su an ta kiran ku da kuke musu na cewa su zo su yi imani wa kad kana fariqun minhum al-halin akwai wata tawaga a cikin su akwai wata jama'a a cikin su yasma'una kalam Allah suna sauraron maganar Allah ta'ala thumma yuharrifunahu sannan su jirkita zancan su musanya shi min ba'di ma akaluhu bayan sun riga sun fahimce shi sun hankalci ne Allah ya ce su yi amma ba sa son yi sai su rike shi su ba su wata ma'ana daban wa hum ya'lamuna alhali suna cikin sani ta yaya za ku yi tsammanin waɗanda wannan shine halin su wai su ansa kiran ku na cewa a zo a imani ai ba za su amsa kiran ku kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wannan fariq din malamai sun yi tafsiri guda biyu wadan suka ce fariqun minhum yasma'una kalam Allah ay zamana Musa alaihi salam bayan tun da san a lokacin annabi Musa an samu wata tawaga cikin Yahudu suna sauraron duk abin da annabi Musa ke karantarwa na alkawara amma sun mai harifun wani ba da aka su riki dan su mai da shi wani abu daban bayan sun fahimta wa hum ya'lamu to mutanen da kakannin su haka suke sai yanzu jikokin su ne yanzu ku sare su imani da ku bayan ga bakin tarihin kakannin su idan mun dauki fariqun minhum dinnan ana nufin yahudawan da suke zamani da annabi Musa alaihi ko kuma a'a wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah Yahudawa da suka zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai suna ji lokacin da yake karantar da alqur'ani kuma kafin ya faɗa sun san shi manzo ne tunda galibin yahudawa waɗanda suke a sasannin duniya daban-daban da suka karanta littafin su suka ga siffar manzon Allah da bayanin garin da za a haife shi shine makka kuma zai hijira zuwa wani gari mai yawan dabinai bainal labataini ko bainal harrataini wato dake tsakanin kururruban duwatsu guda biyu akwai alharra sharqiyya a gabacin madina akwai alharratul Garbiya a yammacin madina garin da manzon Allah zai hijira yana tsakanin waɗansu bakakin duwatsu guda biyu gashi kuma ana noman da bene a garin da suka yi ta yawa kasashen larabawa sai so ga inda ya fi dacewa da wannan siffar wuri guda biyu ne ko dai madina ko khaibar shi yasa sai waɗansu daga cikin yahudawa suka sauka a madina suna jiran manzan annabin karshen zamani ya zo su imani su waɗansu daga cikin su suka sauka a khaibar suna jiran annabin karshen zamani ya zo su imani su kaga kafin ya zo sun san zai littafin su yayi bayani ya sama'una kalam Allah amma lokacin da manzan Allah din ya zo sai suka jinkita suka canja sun mai harifu da ba ba'da ma aqaluhu wa miyana to mutanen da suke da irin wannan siffar ko a sa wata rana za su amince da ku dukkanin gudan Allah yana mana kidayar munanan hali da Yahudawa dan mu kiyaye su dan kada mu yaudaru kar mu rudu da dukkan wani dadin baka da za su yi mana dukkan wata halawar baka da za su bamu kar mu amince da su ga dai sun tun ajiya suna kashe annabawan Allah bayan kafircewa ayoyin Allah yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyin bi ghairi al-haqq ga kuma saba alqawli fa bima naqadhu mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf dukkan waɗannan sufofin su kafir ce ma ayoyin Allah cewa ma in ana musu wa'azi sun ce mu suka tan arfa suke ba ma jin abin da kuke faɗa ga sirri ba ga kaza ga kaza ga saba alƙawali inda zaka alƙawali da su so dubu sai sun saba maka duk wannan Allah ya bayyana halayen su don saboda mu kiyayu kar mu rubu da su ba wai ana nufin sai waɗanda suka zamani da annabi ba haka ɗabi'ar yahudu suke tun lokacin annabi Musa har zuwa yahudun da ke Isra'ila yau ko wanda suke zauna a America yau ko wanda suke zauna a duk inda suke zauna a duniya haka ɗabi'ar su take la'anannun al'umma ne ba su da albarka a tattare da su ko su kana zarra haka Allah ya bayyana mana su dan za mu yi kowane irin kawarce da su za mu yi kowace irin mu'amala da su za su iya yaudarar mu ثم يحرفونه من بعد ما أقلوهم يعلمون التحريف yana ɗaukar ma'anar a tabdil wato mutum ya ji abu na gaskiya amma sai ya canja da wani abin da ba shi ba kamar sallah guda biyar a yi ne sai mutum ya canja ta da wani da ba sallah ba zakka mutum ya canja ta da wani da ba wannan ba sannan a tahrif yana zuwa da ma'anar ƙari ko rigi kan abin da aka ce maka a madadin a hudu sai mutum ya ƙara da zawar garko ya rage ta dawo uku kada mu daina cikin a tahrif sannan attahari tahrif yana zuwa da ma'anar mummunan tawili mutum ya wa sallah din wani tawili daban kamar da waɗansu daga cikin alqur'aniyun irin yan kalakatu da gani a Kano tun suna sallah suka daina dan suna cikin sallah to sai suka yi sabani a tsakaninsu bai da an yi sallah ana ruku'i kuma in an yi ruku'i ana guwa suka ce wani ya ce to mun ga inda aka ce warka'u ku yi ruku'i ma ina amma mu zama inda aka ce warfa'u in yi ruku'i kuma ka dago da haka so idan suka yi ruku'i ba sa ba sai su zarce to ana nan ana nan sai waɗansu su zo da waɗansu suka zo suka ce ai ita sallar ma gaba ɗaya tsayuwa ce ba komai bane ba kuma ba a karanta komai a ciki dan suka ce allazi yaraka hina taqumu eh Allah da yake ganin ka lokacin da kake tsaye to shi kenan da lokacin sallah ya sai mutum ya yi tsaye can waɗansu ‘yan mintuna sai ya tafi sa ya zama sallah kira to ka wani mummunan tawili ke mummunan tawili ke da suke wa alqur'ani mai girma duk su jikita ayoyinsa sun mu harrifu na min ba'da ma aqalu wa hum ya'lamun an hali suna cikin wa idza laqul ladina amanu su yahudu idan sun gama da wanda suka yi imani qalu sun fi amanna an ma mun yi imani ba annaba kuka yarda da su ba kuma mun yi da su wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya haɗu da sashi kadu sai ya ce da danginsa atuhaddithuna hum bima fata Allahu alaikum yanzu ku rinka bai mummune labarin abin da Allah ya muku fatahi gudin da Allah ya baku abin da ya saukar a cikin littafin ku na gaskiyar annabin su cewa za a turo shi zai zo me yasa in kun gamu da su sai ku rika ba su wannan labarin na cikin littafin ku har su samu su kafa muku hujja da shi ai ne kuma ku faɗa musu kawai ku koye ku yi kamar littafin ku bai bayanin komai ba tunda dai kun karyata abin a zahiri bai kamata ba kuma ku sai littafin kuma ya bada shaida da zuwansa da haka idan kun hadara su ku dan cewa aman dan wadansu daga cikin su ne masu adalci in sun mu mummuna inda ba kowa sai su sai ce gaskiya abin da kuke kai dan littafin mu yayi bayani annabin ku dai zo littafin mu yayi bayanin zuwansa to amma idan sun koma da yan wasu yan wasu sun ga musu fada sai dangin su ko abokan su ga musu faɗa hum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum ko a rinka ba gaskata su ko ku rinka ba su labarin abinda Allah ya muku fatahi ya saukar a cikin littafin ku dan su samu abin da za su kafa muku hujja da shi a gaban Allah ranar tashin kiyama afala ta'qilun sun ba za ku hankalta ba ai kuma ai ku koyi kar ku da kuma nan awala ya'lamuna sai Allah ce sun ba su sani ba anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yudunun Allah ya san abin da suka koyi kuma ya san abin da suka bayyana ma'ana in sun je can sun sirranta Allah ya sani in ma sun zo sun bayyana kuma Allah ya sani abin da suka bayyana in ya zanto kishiyar abin da suka sirranta Allah zai fallasa su dan wannan fallasa su dan sun tattauna ba su dauka wahayi zai sauka ya bayyana manzon Allah wannan shine awala lamuna anna Allah lamu ma yusirruna wa ma yulinu sallati ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم دقتكين يهودا وأخي أميون كما قال المتاني وأن نسكب ما شكر توبا لا يعلمون الكتاب با أبن سكسني للتافي إلا أمانية سيتاكم نيوي قليلي amani jam'i ne na umniya waɗansu malamai sun fassara umniya da cewa ƙarya kenan ba abin da suka sani sai ƙarari waɗansu kuma malamai sun fassara umniya da cewa alqira'a la ya'lamuna alkitaba illa alqira'a ba su san komai ba na littafin sai dai su karanta nassi amma in ka ce su fassara maka me ma'anar ta kunsa ba sa iya fassara ba sauran ga magarin mutane wanda za su karanta nassi amma ba su san me yake dauke da shi ba ya zanto kal'isi fil bayda'i yaqtuluha adh-dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmudu tamfar raƙumi yana ɗauke da salka ta ruwa a cikin sahara ga kishirwa za ta kashe shi amma baya da dabaran da zai sauke ballantana na sha wato haka suke in ka ce karanta za su karanta me ya fassara abin da littafin ya kunsa ba su sani ba ashe wannan din ya zanto aibatawa ga yahudu min babu aula ya zanto aibatawa ga dukkan musulmin da zai karanta qur'ani amma bai san ma'anarsa ba kuma la ya'lamu al-kitaba illa amani al-amani ita ce al-qira'a tamanna kitaballahi awwala laylatin wa akhirahu laqa imam al-maqadiri an gane ko wato al-umniya sai zanto al-kitab al-qira'a wato la ya'lamu al-kitaba illa al-qira'a faqat amma la ya'rifu al-ma'na sannan al-umniya yana zuwa da ma'anan gurin zuci wato ba abinda suka sani game da littafi illa illa amani sai dai gurace gurace na zuci cewa la yadkhul al-jannata illa man kana hudan nasa wannan kai gurin zuci ne Allah ba ce tilka amani yuhum wannan abinda suka gorata a zukata kenan suke fatan haka ta faru amma kawai da kai fatan ba sai faru laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira to anan gurin da sai zanto istisna istisna ne mun qat abin da yake nufi da istisna mun qat wanda yake almustasna minhu almustasna laysa min jinsi almustasna minhu kenan domin al amani laysa min jinsi alkitab alkitabu shay wal amani shay'un akhar sai zanto illa anan bi ma'ana lakin wa minhum ummiyuna lalle a cikin sa akwai gama garin mutane ko kace akwai jahilai la alamuna kitaba ba su san komai ba na littafin da aka saukar musu illa amani sai fi lakin amani ai lakin ya tamannauna amaniya kawai suna gurace gurace ne za su shiga aljanna haka kawai a kuri ba tare da su yi imani ko aiki wa inhum illa yadhunnun kuma da yawan su ba abin da suke ciki sai zato amma ba su tabbas domin dukkan mutumin da ya rayu akan tatsuniya ko akan abin da ba wahayi ba kai ka ba akan tabbas yake ba akan zato yake domin wahayi shine abin da yake tabbas don abin za a ce maka yin an yi akwai lada to ka tambata wahayi ne ka tambaya wahayi ne ya tabbatar da shi aya ta alqur'ani hadisin manzon Allah to wannan ya zama tabbas sai ka aikata a'a tsammani ake yi zato ne ake kenan ya zama to wa inhum illa yazunnu wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kamar mutum zato yake kikkiawan aiki yake amma hakikanin gaskiya ba wata aya da take gaskata shi ba wani hadisi da ke gaskata shi yau zato kuma shi kenan sai a baka abu da zatanka ba za a baka abu dan zato ba sai in nafsi ne tabbatar maka da shi fa wailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah sannan daga baya su su ce wannan daga wurin Allah ne su ne suka kurta wani hukunci sai suka jingina ma Allah shi wannan duk ana magana akan yahudu waɗanda suka rinka yin ƙari cikin abin da annabawansu suka zo da shi ko su rage cikin abin da annabawansu ya zo da shi wato ba su kare ta a taura gaba ɗaya ba amma sun sassarta waɗansu hukunce hukunce da suke kunshi da son zuciya kamar yadda kirista ba su ta linjila gaba ɗaya ba da annabi isa ya zo da ita amma sun suka ta da waɗansu soye-soyen zukata ta yadda sai su tashi bai ɗaya a matsayin maganar Allah ce akwai sashin da yake maganar Allah ne tabbas wanda ba su samu damar rikida shi ba akwai sashi da bangaloli daban-daban wanda yake maganganun su ne suka sassa a ciki inda sun ware su daban za a gane wannan maganar su ce wannan son zuciya ne amma da suka cakuɗa da juna duk sai su wa mutane a matsayin littafin Allah ya ce kaza littafin mai sarki ya ce kaza shi ne wurin kitaba bi mai haza min indillahi suna rubuta littafi da hannayensu sannan kuma daga bashi zo ce haza min indillahi li yashtaru bihi samanan qalila domin su samu dan farashi kankane na gidan duniya a sa sai Allah ce fa wailul lahum mimma katabat aydihim azaba ta tabbata akan su dangane da abinda hannayensu suka rubuta na san zuciya kuma suka sa masa suna wahayi daga wajen Allah ko doka daga wajen Allah ko haramci ko halacci daga wajen Allah bayan ko son zuciya su ne suka faɗa wa wailul lahum mimma yaksubun azaba ta tabbata a gare su dangane da abin da suke aikatawa na miyagun ayyuka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare shi wani adadi ne yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata masa cewa ga mutum biyu an kama su da laifin zina mace da miji mace da namiji fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce da su ma tajiduna fit tawrat menene abin da ke cikin littafin ku na at-taura idan an kama mazanata kuma waɗanda suke magidanta fa sai suka ce nafdahuhum wa yujladuna abinda za a yi musu kawai a yi musu tonan silili sai kuma a yi musu bulala tonan silili shine a ɗora mutum akan bakar jaka a goga masa gawayi a fuska a yi yawo da shi a kasuwa a ganshi sai a jefe shi shike suka ce wannan shine kawai abin da ke cikin littafin duk magidanci ko mace ta taba yin aure in suka yi zina haka ne fa qala abdullah bin sallam ta abdullah bin sallam wanda da bai yahudi ne musulunta yace da su kazabtum ƙarya kuke yi inna fiha rajul abinda ke cikin at-taura da annabi Musa zai dace shine azabi in mutum magidanci ne ya taba yin zina fa atu bit taurati ku kawo at-taura fa nasharuha fa fa atu bit taurati suka kawo at-taura fa nasharuha suka bude ana karanta ma. fa wada ahaduhum yadahu ala ayati rajul an zo daidai ayar da suke magana zai fiya sai wani ya tsora dan yatsan sa kai wai a karanta nan kuma a tsallake a karanta nan fa qala lahu abdullah abdullah yace da shi irfa yadaka dauki hannunka fa rafa yadahu da ya dauki hannunsa fa iza fiha ayatul rajul sai ga ayar jefewa a ciki fa qalu sadaqa ya muhammad sadaqa ya muhammad fiha ayatul rajul suka ce abinda abdullah ya faɗa gaskiya ne a cikin ta akwai aya ta ta a jefe sai manzon Allah ya umarni a kama su a jefe su wannan mutanen guda to kaga a nan gurin wato wani abu ne daga cikin canja littafi da suke yi to ire idan wannan yana da yawa a tarihi kamar lokacin da aka haramta musu wato ainihin abin da ya shafi kitsan rakumi da sauransu aka haramta musu cinsa sai suka rika tara shi idan suka tara shi sai su sayar idan suka sayar kuma sai su ci kudin su ce ai ci ne mu mu ci ko mu yi karki da shi shine aka haramta kaga dinnan wurin duk kokarin kaucewa abin da suka ce kuma duk a cikin littafin sa wannan duk kare da suka yi su sa littafin su to shi sa sai Allah ya saukar da anta akan su fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi thumma yaquluna hadha min indillahi layashtaru bihi samanan qalila anan gurin an yi magana da yaktubuna alkitaba bi aydihim ta iya wa wani yawa Allah ƙarya ba tare da ya rubuta ba duk dai ƙarya sunan ta ƙarya sawa'un ka rubuta ko ka rubuta ba wadda aka rubuta ta fi muni dan saboda za ta zo har bayan mutuwar mutum abin nan kuma ana ta karantawa ga cewa Allah kariya kuma an dauka gaskiya ya faɗa amma in ba haka ba dukkan wanda ya bada fatawa kan san zuciya dukkan wanda ya faɗi wani hukunci na Allah kan san zuciya dukkan mutumin da ya kauce wa tsarin manzon Allah kan san zuciya ya shiga fatan wannan aya an gane ko lalle ne duk abin da zaka faɗa wa mutane ya zanto aya ce ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah kuma kai kokarin fassarar ka kar ta saba kar ta ci karo da fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zance na gaskiya amma dukkan mutumin da zai faɗi wani abu kawai ce a zo a yi ba tare da ya faɗa mutane ga dalilin cikin qur'ani ba ko ya kawo ayar ba tare da ya mata fassara gwari gwari yadda za a gane ba cikin bubi sai ga aya sai yi shiru ko kun ji larabcin amma ba ku ji fassaran ba ko ba ku ji cewa waye doye bayan wannan fassaran cikin sahabbai ko tabi'ai ba to wannan yana daga cikin abin da ke kawo mutane rudin kokolwa su kasa fahimta addini akwai malaman da suke damfarar mutane akan wannan irin wannan sai mutum ya likita bai jiddawo aya ya fassara waɗansu waɗansu bai fassara ba sai ya shiru ko ba tare da ya bayani to kaga ba za a gane ba to duk wannan yana daga cikin ha'intar al'umma ilimi amana ce dukkan mutumin da Allah ya sanar da ilimin littafi wajibi da yawa mutane gaskiyar abin da yake shine gaskiya ko da mutane ba sa so ko da ransu zai ɓaci dama wa ya taimaka in ka faɗa ransu ba zai baci ba inda haka ne da ba kashe annaba ba inda haka ne da ba jefe su ba da ba yi musu kaki ba ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsalu ba annabi face sai da aka yi masa barazana da kisa ko aka kashe ko aka ci mutuncinsa ko aka masa ba daidai ba ko aka jefe shi la illam tantahi ya nuhu la takunanna من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين haka da ake ce musu ko ka daina ko mu gore ka da gari ko ka daina ko mu jefe ka la in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya wannan annabi ibrahim mahaifinsa abin da ya faɗa masa to kuma ka ba ka ba ba in dai kaga cewa ba a yi maka ƙari ba ba a zage ka ba ba a ce muku komai ba to ba gaskiya kake faɗa kana faɗa mutane abin da ransu yake so to wannan sai a shiru ba wanda zai zage ta ba wanda zai ce a kore ka da gari ba wanda zai ce kai ba kone ba wanda zai ce kaza ne amma mutu ka ba da biya sai an zage ka sai an faɗa ba daidai ba sai an ce maka kaza ne sai an ce maka kaza ne ko a ce kai ba ka da asali ga wani mai asali ga kaza ga wani ba shi ga duk da ko me za a faɗa mutu to amma kai sai kai hakuri tsakaninka da Allah ka san gaskiya kake ba Allah gane din Allah وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأعاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة hum fiha khalidun wa qalu yana daga cikin abin da yahudawa suka rinka faɗa da Allah ya sa suna amani suka ce lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda babu yanda za a yi wuta ta shafe mu sai waɗansu kwanaki ababen kidayawa waɗansu daga cikin suka ce kwana bakwai kawai za ta yi a wuta da ya karshe a shirya sa kai su aljanna waɗansu kuma daga cikin su suka ce kwana arba'in ne adadin kwanakin da annabi Musa ya baya nan wanda su suka bauta dan mariki wanda sami da ne waɗansu daga cikinsu suka rage ko su kara ayyaman ma'aduda kwanaki dai ababen kidayawa wai shine kawai abin da zaka yi cikin mutaka kaga wannan guri ne na zuci sai Allah ce kul kai da su attakattum inda Allah ahadan shin kun rike alkawari tsakaninku da Allah bisa ga hakan falan yukhlifa Allah ahada ballantana a ce Allah baya saba alkawarinsa am taquluna ala Allah ma la ta'lamun bari dai kawai kuna fadawa Allah madaukakin sarki ne yana min da ba ku da ilimi a kansa ko ne kuka kirkiri haka cewa kwana bakwai za ku ko arba'in a cikin wuta amma ba ku da wani nassi ba ku da wani wahayi da aka saukarwa wani annabi wanda ya bada wannan bayani ya zama son zuciya kenan da haka Allah ce am am din bi ma'ana bal taquluna ala Allah ma la ta'lamun kadai dai kuna faɗin abinda ba ku da ilimi ne game da ku. bala Allah ce ba haka bane ba da a cewa kwanaki ki da daga gole kawai za ku yi a wuta ba haka bane ba dawwama ce za ku domin a can gurin lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda kaga nafayi ne tare da istisnari bala shi ma nafayi ne wato na na fayi kuma isbatu ne su sun ce lan tamassana naru sai kuma Allah ce bala ba haka bane ba sai zan to ma'anar zan kai shine me za ta shafe ku karshen sakamako kenan wuta kan za ta shafe ku man kasaba sayyi'atan dukkan wanda ya aikata mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atuhu mugumiyar aikin sa yake waye shi ta ko ina wato shirka yayi kafirci yayi fa ulaika ashabun nar irin waɗannan sune ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta والذين آمنوا وعملوا aiki na وطن بسكة إيماني janna irin waɗannan ندري أولئك أصحاب الجنة إلى وطن نسون إن الجنة هم فيها خالدون سوما سنة A cikin أشكينتا أشكين الجنة أي مغانا دوما هكا على بار متى أي مغانا دوما to a labarin wuta duk lokacin da aka yi maganar dawwama yana ɗaukar ma'ana guda biyu ne ko dai ɗauki ma'anar dawwama ta dindindin babu fita shi ne dukkan mutumin da ya mutu da kafirci bai mutu da imani ba duk mutumin da ya mutu kan shirka duk mutumin da ya mutu kan nifaq abinda muka kira annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi a darasin baya to wannan idan shiga wata babu fita a amma idan mutum kaba'ira yayi laifi ne cikin laifukan da ba kafirci ba mashayi ne ko mazinaci ne ko dukkan wani laifi da bai kai kafirci ba ko da an ambaci shiga cikin wuta to ba zai dawoma a ciki ba dan akwai hadisai tutu cikin bukhari da cikin muslim da sauran littafan sunna wanda suke nuna mutum ba zai dawoma a cikin wuta ba matukar a cikin zuciyarsa akwai gurbadan kwayar zarra na imani to amma cewa mutum ba zai dawoma ba ba shi kenan ba zai shiga ba zai iya shiga a masa azaba gurgurdan laifinsa da karshe a cire shi a kai shi aljanna to sai dai kuma waye zai fatan wannan mutum gadi din zama mutum gadi ta ba tunda dai wutar duniya din nan da muke ji da gani da zafinta manzo Allah ce kashi ɗaya ne cikin saba'in inna wutar lahira kashi ɗaya cikin sa da wata lafiya ta kaga wani izuriya wannan ta duniya waye yake da karfin da zai iya karfin halin da za a ɗora garwashin wata a hannunsa a ce har sai ya huce ba zai iya ba to ballantana wutar lahira kuma اللهم اعز انا نعوذ بك من النار الله يسلم من شقاء إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم kuntum tashhadun ubangiji ta ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila sana musu lokacin da muka rike alƙawarin banu isra'ilawa muka ce da su la ta'buduna na Allah ku yadda ba za ku bautata wa kowa ba sai Allah alkawali na farko kenan bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba dan wannan shine mafi girman haƙƙi da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa dan adam wa bil walidaini ihsana sannan iyaye guda biyu ku kyautata musu ku yi musu ihsani ku kare kima su da martabar su kar ku ci mutuncin su wa sannan abu na uku ku kyautata wa dangi makusantanku gwargwadon kusancin dangantaka gwargwadon yadda mutum ke da haƙƙi a kanka don haka haƙƙin iyaye shine mafi girma don sun fi kowa dangantaka da kai sannan gurin sai yayye ko kanne wanda uba ya haɗa ku ko da uwa bata haɗa ba sannan kuma sai waɗanda ga uwa ga uba a haɗe sannan sai waɗanda uwa ɗaya sannan sai dangin wajen uba da dangin wajen uwa kowa gwargwadon kusancinsa gwargwadon ihsani da ake son kai masa wal yatama ha kuma ku kyautata wa maraya marayu shine dukkan mutumin da ya mutu mahaifinsa ya mutu kafin ya kai ga wato ainihin balaga wal masakin da mabukata sune talakawa wa qulu lin nas husna kuma ku faɗa wa mutane kyakkyawar magana ku daina faɗin bakar magana ku daina yin habaici ku daina zagi ku daina arashi wa aqimu salata wa atu zakata kuma ku tsayar da sallah ku bayar da zakka wannan dai yana daga cikin alƙawarin da Allah ya da dangin Yahudawa gaba ɗayan su ko dangin gidan Yaqub wanda Yahudawa ke dangantawa zuwa gare shi har Yahudawan da suke kashe mutane a Palestine ba ba su kashe ba ca aka yi ƙololin nasi husna ku faɗa mutane kyakkyawan faɗa kyakkyawan magana da daɗin zance a ji kyakkyawan mu'amala su tare da ku alkawarin da Allah ya da su ga tsayar da sallah gaba da zakka sun sannan kawai sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai ɗan kaɗan daga cikin ku ne suka tsire wannan alƙawarin amma sauran duk sun juya baya wa antum mu'ridun kuna masu kawar da kai ga umarnin Allah wa iz akhadna mithaqakum kuma ku tuna lokacin da muka rike alƙawarin ku muka ce da ku la na dima'akum haramun ne bai hude ya kashe bai hude dan uwansa kar ku zubar da jinin junan ku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum haramun ne bai hude ya kori bai hude dan uwansa ya fitar da shi daga gidansa da haka kada ku fitar da junanku daga cikin gidajensu shine la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrartum sannan kuka tabbatar da hakan cewa ku rike wannan alƙawari ba za ku saba ba wa antum tashhaduna ku masu shaida ne kan cewa mun yi wannan alƙawarin da ku to amma sun wannan alƙawarin ku rike din kamar yadda kuka ba da shaida ko ba ku rike ba shine aya ta gaba za ta bayani thumma antum ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يعتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تأمنون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم أنتم هؤلاء سيدا شكوة أن يهودا وادا أكي مغانا دكو وان القرآن يسو فلوك سنكونا نن تقتلون أنفسكم سيدا شكونا كسي كاونا الله يقول لا تسفكون دماءكم wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum kuna fitar da wani sashe daga cikinku ku daga cikin gidajensu ku kore su bayan ko Allah ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan kuna taimakon abokin adawa alaihim akan yan uwanku ya yaki danginku bil ithmi ta hanyar sako wal udwani da ta'addanci wa in ya'tukum usara amma idan yan uwan naku sun zo muku a matsayin fursunonin yaki da aka kama tufaduhum sai gashi kuna kokarin ku fanso su da ku wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum alhali kore su da kuka yi daga gida haramun ne ko kore su amma da suka zan fusulun yake kuma kuka fanso su a fata umarnin da babu kitabi shin yanzu kun yi imani da wani bangare na littafi ne da yake ku fanso dangin ku idan an kama su wa yawmal qiyamati ranar tashin kiyama kuwa yuradduna ashadul azab za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba وما الله بالغافل عما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ما سئلوا من الطبيعة سنة وانت سكا مسن يرأي والدنيا أمد بالآخرة سنة سنة سم دنيا سم بالآخرة سوء فلا يخفف عنه العذاب بذاء فسوتا مسا عذاب برانا تسن قيامة ولا هم ينصرون هو بذاء تنكسوا to wannan za ta fahimci wannan ita gane ne nuna abin da ya faru a farkon musulunci lokacin da manzon Allah ya zo Madina bayan ya hijira ya tarar da kabilun larabawa da babu wanda ba sa da maciji da juna gaba suke yaki sama da shekara arba'in waɗanda ma suka ce sama da shekara ɗari kabilar aus da kabilar kabaras to yahudawan da suke madina kuma dangin gidan yahudawa guda uku ne banu kainuka da banu nadir da banu qurayza Ko kowanne kamar family ne masu zaman kansu ko kabila ce mai zaman kanta cikin kabilun yahudawa to ga ka'ida ta zaman larabawa a lokacin jahiliya kafin bayyana musulunci zama ne da yawan faɗace faɗace da yawan rikici tsakanin wannan kabila zuwa wancan kabila ga haka dukkan wata karamar kabila da ta san ba da karfin tarewa kanta faɗa yadda za ta yi shine sai ta samu wata babbar kabila ta yi kawance da ita sai a rubuta suka tsaye da jejeniya abin da suke kira da suna alhilf bilha ha mutumin da ya kulle wannan yarjejeniya sai a ce masa halif bilha idan suna da sai a ce hulafa ba tare da sa wato waɗanda suka kulle kawance da wata kabila dan a ba su kalla haka idan mutum ya zo ba bako baya da dangi a gare neman kuɗi ya kawo ya kawo shi tirani ya kawo shi to dan kar a ci zalunsa ko a ci mutuncinsa sai ya duba wani family da yake ganin suna da karfi sai ya kulle irin wannan kawancin da shi to ya zama daidai ɗan wannan family idan ya tsokano fada sai su taimaka musu su ma in sun sun tsokano fada da sai za a tafi a kare in shi kisan kai a wani an ce a bada diya aka ce a da kudi kudi shi ma dole ya sa kudin sace ci in shi ne je kisan kai za a bada diya kuma su ne za su biya masa za a tattara a biya to ga ka'idan zama na jahiliya ne saboda zama ne mai karfi ne kawai ke da hujjar zama wanda ba da karfi ba da hujjar zama to su banu kanuka da banu nadir da banu qurayza tunda dukkan su baki ne ba asalin yan madina bane da haka sai ya kasance zaman su a garin na bukatar su samu wata babbar kabila su yi kamance da ita to da banu kainuka da banu nadir cikin yahudawa sai suka kulla kawance da kabila ta khazraj suka kulla hilf tsakanin su ta yadda in wani fada ya tashi da wannan kabila za su tare mata banu nadir banu quraiza kuma suka kulla kawance da kabilar aus ta yadda in wani fada ya tashi za su tare wa kabilar aus ita ma kabilar aus za ta tare musu to kar ku manta fada aus da kansu suka ku fada tsakanin wannan na nuna duk lokacin da yaƙi ya tashi tsakanin aus da khazraj kabilan khazraj idan za ta fito za ta fito da wani adadi na yahudawan banu kainuka da yahudawan banu nadir lokacin da kuma kabilar aus za ta fito za ta fito da kabilar banu qurayza a nan gudun sai ba yahudan banu qurayza ya yaƙi yan uwansa yahudawa na cikin banu kainuka da banu nadir da suke sahun al-khazraj ina fata an fahimta ba shi kuma Allah madaukakin sai kai ce da su la tasfukuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum amma ya zo kabilar da ya kawalce da ita ya fitar da ita sun da rubuta wannan tsawancan akan nassin da ke cikin littafin sana'a kaza wannan ta sa duk da suka ci galaba in mutanen aure suka ci galaba tare da kabir tare da su a tare da kuraiza tare da su sai su zo su kuraiza da dinnan su rushe gidajen ɗan uwansu da ke cikin kaunuka ko ganin nabiyar don suna koyar abin da aus faɗa in waɗancan ne suka shigar da kuma suka da to sun san cewa wannan haramun ya kan to amma idan kurar yaƙi ta lafa kowa ya koma garin su sai su auka su kabilar wato kuraiza da su suka je suka kuka su ɗan uwansu a can gurin har aka samo ɗan uwansu a matsayin ne yaƙi tare da su ko kuma su fara kuɗi su fanke su don su koma sai ma waɗancan idan haka fata faru haka za su yi a waɗannan kuma idan yi su sa sun ba an sun haɗu ba ya taƙa an tafi kuna cikin junan ku a sanadiyar su ga tsawance su waɗannan tafi tsawayen su waɗannan matar da kawayen an gane ko wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim kuna taimakon waɗansu a cikin gungu bin ismar kudwan amma wa in ya fi kun usara idan sun zo muku a matsayin sun yake su kuma ku fara kudu ku fice su ga zama kuka da wani shi Allah ce a fatu mun ba da kitabi ya tafsirin ba yanzu kun yi imani da wani tafi mun tafi ku gaba ta wani فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا في في الحياه الدنيا ويوم القيامه ربنا لا يكذب العذاب ان الله بغاض عما تعملون في اما يعملون وفي كراهه a nan gurin abin da wannan ke nuna mana darasin da zamu dauka lokacin da Allah ya saukar da hukunce hukunce akan mu wajibi ne da aiki da shi gaba ɗayan su amma idan muka dauki wanda yayi mana dadi muka aiki da shi wanda bai mana dadi ba muka bar shi akwai tsoron wannan aya ta gaskata akan mu a fatu min ne da gudabi kitabi wa takfurun bi ba'd ka bi abin hukunci ɗaya ne suka bari amma Allah ya samu da wannan hukuncin hukunta wani muka bari gana aiki da su yanzu da an ce za a yi maganar shari'a musulunci ko dokar Allah a ban kasa bayan sun ta bane kar ma wanda zai yi kuma cewa sun hana a yi shari'a hukunta da wani a yi shari'a da ne wani lokacin ma malami waɗansu daga cikin malamai waɗansu daga cikin shugabanni musulmai masu rawani a kansu da mulki sun yi za su ba su shari'ar Allah su ne za su ga za ta tuntuba musu za ta hana su sakewa za ta hana su sakar amma za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka za su yi aiki kansu amma dukkan dokokin da ya shafi abin da Allah ya tsara dan a samu ragowar aikata mai wajen laifuka suna ganin wannan sun yi tsanani ba haka su su su gefe guda har ma su yi adawa da duk wanda yake zuci a wannan to yanzu ba ya zama kafir cewa wannan kafir ba imani da wannan kafir ba a fatan ne da ba ku kitan da kafiruna ba فنظهر من يفعل ذلك منكم إلا فيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون لا يسب العباد babba abin da ake so a matsayin ka na musulmi a ji kana maraba da lalai da shari'ar musulunci ko da ba ka samu damar aiwatar da ita ɗari bisa ɗari ba ba wanda muke neman cewa ya zo ya aiwatar da shari'a a wata inda Najeriya take cikin ɗari bisa ɗari in muka tafi ya wannan da mu adalci da yawa domin na da zai bayar da damar aiwatar da shari'a ɗari bisa ba kawai tsarin na federation na nuna cewa akwai abin da suke mallakar gwamnatin jiha ne akwai abin da suke mallakar gwamnatin tarayya ne akwai abin da majalisar dokoki ta jiha ce za ta iya yin dokoki a ciki amma akwai abin da ko da majalisar dokoki ta jiha ta yi dokoki in majalisar dokoki ta tarayya ta yi dokoki to na su su fasu da mafi da haka babu yadda za a yi nafin shi ne daidai sannan da soja karkashin gwamnatin tarayya suke ban san ba karkashin gwamnatin tarayya suke immigration da custom da alƙalai da menene duka karkashin gwamnatin tarayya suke to a nan gurin gwamnan jiha ya zai iya sarrafa dukkan ɗan sandan da aka kawo musu ila gwamnan jiha yana son ya aiki da shari'a musulunci an kawo musu kuma ba musulmi ba adadin ɗan sandan da za a kawo dukkan mutum ɗari saba'in da biyar sun zama kirista to ya yi. su kada akwai aiki nan to wannan shine idan muka samu kanmu cikin wani yanayi constitution ya ba ta abu da hannun dama ya tafi da hannun hagu domin ya ba ka dama ka iya shar'anta dokar musulunci a jihar to amma kuma ga wani bangarori a cikin gaskokin daidai kuma ɗin ba zai bane su za su shafafi da gaske ko kuma ba waɗansu manya manyan ma'aikatu ko kuma jami'an tsaro karkashin gwamnatin tarayya suke gwamnatin jiha ba ya da iko cikakke a kansu na ce ba da yake suka ce kila wani ce a ah, suna zai iya ba da umarni da commissioner of police haka ne amma sai ba ta bada da mutum ba idan yana commissioner of police umarni daga sama shugaban kasa ya bai wa commissioner of police ko umarni ko kun suna police ma su shugaban kasa zai zai sabu gane jiha ba dukkan sun duk bayan to amma wannan shi ke nuna cewa muwafiq da shari'a gaba daya wannan zance ne na adalci wanda in ganewa kama adalci dole mu shi amma ba shi ke nuna muwafiq da shari'a gaba daya ba abin da yake ya zama wajibi akan kowane ɗayan mai sani shi ne idan ya zanto cewa zan iya aiwatar da dokar Allah a lokacin gwamnan din na zama cewa ne a jihar da na zama gabna zai iya aiwatar da kashi talatin cikin ɗari cikin dokar Allah saba'in da zan iya ba waɗansu ɓangarori na constitution da waɗansu tsarin dokoki na gwamnatin tarayya sun mun kabe ƙabe to abin da Allah ke nema ma da ya shi ne talatin ɗin nan idan na yin talatin dan na kasa yin watan saba'in na zo na ashirin a ran tashin kiyama ana bi na bashin goma da rubu ba idan na yi ashirin da biyar ban tuka sun zama talatin ba ran tashin kiyama ana bi biyar tun da rubu ba ba zan kafa hujja da watan saba'in ba wannan saba'in din da na kasa yi Allah ya sani tana cikin karkashin la yukallifu na kan. illa wusaha talatin din da zan iya yi ko tana karkashin fattakullaha nafsa Allah to sai in kafa hujja da la yukallifu na kan illa wusaha dai in guje wa fattakullaha mastata'tum afatu'minuna bi ba'd al-kitabi ina da kun fahimta dan haka dukkan shugabannin da ke jihohi ba wata ba dukkan jihohi abinda ya zama wajibi gare su za su iya yi yan majalisar ne za su iya dokokin Allah gwamnan jiha nan gwamnan za su iya na dokar Allah a jihar ka kashi saba'in za su iya a talatin za su iya goma za su iya yi sha biyar za su iya yi hamsin za su iya yi dan wata jihar ta kawo banda wata challenges din da ke wata jihar bai kai wata jihar ba so kalubalen da ke wata jihar bai kai wata jihar ba ba ba ka kwatanta gwamnan da aka zo jihar Borno da wanda aka zo jihar Plateau ina ba an fahimta wanda yake cikin kafa talatu na da rikici da yawa sama da na farko wanda yake da da rikici sama da na zamfara wanda yake maka bata sai mu kasanta wannan kowa akwai gurgurdan yadda in ya ji tsoron Allah tsakanin shi da Allah in malamai sun faɗa mishi gaskiya ba su haɗice shi ba in masu mulki sun goyi laranta ba su haɗice shi ba ya san zai iya yin goma zai iya yin sajar zai iya yin talatin ko arba'in to abin nan da zai iya yi wallahi tallahi in bai yi ba sai Allah ya tambaye shi ran tashin kiyama abincin da ba zai iya yi ba saboda bauta ba za ta iya bashi dama ba Allah madaukakin sarki ba zai kama shi ba la yukallifu Allahu nafsan hujjar mu akan wannan manzon Allah aka turo da tauhidi ba abinda manzon Allah ke faɗa da shi a duniya sai bai farguma ba tunda aka saukar masa da wahayi abinda ake gargadin sa kauce wa gumaka ya ayyuhal mudaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك Ka والرجز كقولك يا جماعه shekara goma sha uku da saukar wannan ayar dan Allah yana sallah a ka Ka'aba ga gumaka ɗari uku da sittin a cikin ka Ka'aba ba yadda iya da su bai tura su ba lokacin baya da ikon yi adadin kwanan shekaru shine adadin gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba manzon Allah ya zo ya sallah ya tsaya fi ya fita ga gumakan bai sai sai musu kallo ba ban da saba a lokacin ba zai iya yi ba Allah ma bai yi rubuta masa ba sahabbai ma da suka ce ayi yaki Allah ce alam tar ila mun ko ko aidi ya kuma aqimu salata ku tsayar da sallah ta daidai ku kula kuna wani jihadi ba za ku iya bayan an ce a fita yanzu ba ta wani abin da ya faru kenan amma lokacin da Allah ya ba shi iko bayan ya hijira ya je Madina ya kafa dole musulunci ya yi karfi da ya zo fasaha makka a cikin ba azumi a bakin sa ya rinka rusa wannan mulaka bai bari an sha ruwa ba yana dungurin su da sanda yana cewa ja al haqq wa za al dukkan batil da saboda lokacin yayi idan mutum ya gaggauta abu kafin lokaci ba zai iya to yanzu waye zai ce yanzu dan muna yanzu muna zama a Barne Barne ba a samu damar aiwatar da shari'a ɗari uku ɗari ba sai a ce sai mai hijira me yasa manzon Allah yake kana goma sha uku yana kan Allah dakin Ka'aba ga guma ka ɗari uku masallacin uku sun akwai gunki da duk masallacin zubar garin akwai gunki ɗaya ma'ana kuma sai kun zubar ku zai ba idan ku ma'ana abin da kuka yi din nan kun ce zaman da manzon Allah yake shekara goma sha uku me yake kuskure yake tunda shi lokacin bai hijira ba sahabban da ake kuka ce ku je habasha suka je suka dace suka ku je ku dawo bai karshe bai yi hijira bar maka sai lokacin da aka ce ka kuma yi hijira bar da ya hijira bar ku je kun yi tafi ba daga tafiya ta sun yi zo ya yaki maka ba sai da yake kana takwas a madina kafin a zo a yi fatan maka duk a lokacin tana da yake saboda ana son a saka ma sauran kauyuka ya an gama da kan an gama da san sai a shigo birnin gaba daya a walan yarau anna la asl ard nan kusa min atrafiha fa hum al-ghalibun da aka gama da ko ina ba ta kan yi abin da gaba daya to irin waɗannan hikimomin ya yan wasu kamata mu lura ba ma zargin duk wanda ya hijira cewa ba da kikkiawan niyya galibi suna da kikkiawan niyya samari ne masu son addini waɗansu daga cikin sun same ni a Kano wani na karatu a jami'a zai bari menene wai jami'a ta gudu wani na karanta injiniyar wani na karanta wani ne wani na karanta ne duk suka wasar yara masu kwakwalwa yara masu hankali yara masu san Allah amma shi dan yazo ya rufe su ya tusa samu wannan mummunan tunani ya musu mummunan wahayi ya ba su mummunan shawara to idan kuka tafi can wurin yanzu me za ku ci ku yi bara ku ci ko ku nuna ku ci ko ku yi sannan kun tafi daga cikin bani ku idan kuka tafi can wurin kuma waye zai muku aikin dokar Allah idan aka tara ku gaba ɗaya yanzu aka ce da ku an yadda ku zo jihar Borno za a aiki aikin shari'a musulunci amma cikin ku masu hijiran nan ku ba mu adadin alƙalai adadin local government na na da rasu hansun da da wadi a ce ku ba mu alƙalai alƙalai da suka san shari'ar musulunci duk za su a kowace za su ko uku ba za su haka ya kamata irin waɗannan samari su ji tsoron Allah ba a yin addini da ka ba a yin addini son zuciya kar su bari shi ɗan shi yana da wanda ya gama himma ne da tazo ya halaka da shi yahudawa suka ce wai su ba sa wasu wafi manzo Allah ce ina ruwan barawo da gidan da ba kowa <laughs> dan ka ce dan idan kai na kokarin ne ko tuwa da da himma kina amma mutumin da yake banzan bazara ko na wani dan mutum a ta rukan shi ko kwatin giya lalata kake so kai yayi ka riga ta lalata saura da ni <laughs> sai ya mutum ku da haka duk wanda bisa ɗin yana bibita sa to akwai akwai akwai kyakkyawan akwai kyakkyawan fata ta ne ko mutum ne in ya tsaya ga to akwai tare cewa zai zama wani gurbi na musulunci to sai ka dauki bibita su sai wannan ya bar sun wancan ya bar engineering wancan ya bar kaza wancan ya bar kaza su bar jami'a akwai ta gudu ko kuma su bar abinci a gidan iyayen su wanda gidan ta gudu ake kawo aikin gurbi na ta gudu ne kowa duk wai kowa ma kafiri ne suka dane musulunci aka ga wannan bakaramin wahayi ne yace dan ya mutu mun ne wahayi ke da haka ya kamata a kiyaye أولئك الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يحزنون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل جلسوا لقد آتنا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى عليه السلام للتاتي وقفينا من بعده بروسه كما نكت بيبيت بايانتا دمان ذنبه bayan su ɗaya wata manzannin sun biyo bayansa wa atayna isa bin maryam al bayyinat muka baiwa annabi annabi isa alaihi salam dan na maryama hujjoji da mu'jiza mu'jiza wa ayyadnahu muka karfafe shi bi ruhil qudus da ruhi mai sarki waɗansu malamai suka fassara ruhul qudus cewa ruhin sa da Allah madaukakin sarki ya busa masa an gane ko wanda ku aka mufarda fa nafsana fihi min ruhina wato wannan ruhin da Allah ya busa shine ruhul qudus wadanda suka fassara ruhul qudus shine mala'ika jibril kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqqi li yuthabbita na amanu wa hudan wa bushra shine kafaina min ba'di hijrihim wa atuna isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun su yanzu dukkan lokacin da wani manzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abin da zukatan ku ba sa so kuka tabarku kawai sai ku girman kai ku tubi da yanzu da ake da wannan magana wato kaga a nan gurin sai Allah ya bude maganar zuwan da annabi Musa tun da shi ne kuma ya bude maganar da rantsuwa wa laqad atayna musa kitaba sannan kuma yace kafai na ba da hujjar su bayan sa manzanni sun zo cikin manzannin da yake zuwa ya faɗi su a jimlace da yazo bayani walwala sai ya zaɓi guda ɗaya wanda su yahudu ke karfa wa shine annabi wa atina isa bin maryam al bayyinati wa ayyidnahu birul qudus wato dan mayar da martani da yahudu da suke jaba'i da annabi ba alaihi salam cewa shi ma manzo ne cikin manzannin da suka zo bayan annabi Musa yadda annabi Musa yake manzo da aka zo littafi haka annabi Isa yake manzo da aka zo littafi ga shi an karɓi shi birul qudus dan haka fa kullama bi rasulun bima la tahwa anfusukum yanzu duk lokacin da wani manzo ya zama ku da abin littafi da abin da zukatan ku ba sa so istakbartum sai ku girman kai fa fariqan kazzabtum wani bangare na na manzanni kan ku kare ta wa fariqan takadunun wani bangare kuma wato wato ku kokarin kace su ya dace ku haka ina fariqan takadunun wa qalu yahudawa suka rinka cewa qulubuna gul zukatan mu a rufe suke in an magana ma ba ma fahimta ba ma ji kawai sautin muke ji amma ba ma fahimtar kalmomin mai suke dauke da cikin sako sun faɗa haka don izgili da annabi sai Allah ce ban la'anahum Allah bi kufri bari dai Allah ne ya tsine musu saboda kafircin su fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su wanda suke imani dai dai kun su ba su da sai ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم رسول من عند الله لوكس دون من دون مسمى يجون سبجوزان الله كتاب له ولما جاءهم كتاب من عند الله يا عند للتاف لم مسمى يجون سبجوزان أبنجي كتاب أن أبكيس بالنكرة للتعظيم بالنكرة تنزوى للتعظيم wani muhimmin littafi ya zo musu min indillahi daga wajen Allah musaddiqan lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su wa kanu min qabl sun ko kasance a da yastafibuna ala alladhina kafaru suna neman nasara akan waɗanda suka kafarta suna cewa ya Allah ka taimake mu ta hanyar turo annabin karshen zamani dan mu yaki waɗannan mushrikan masu bautar gunki mu huta da su ne yastafibuna ala alladhina kafaru suna neman a ba su nasara domin al-fathu shine an-nasr fa hadaina wa baina fanni fath an gane ku falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin nan da suka sani ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa menene suka sani siffar annabi يجدون ما كتب عندهم في التوراة والإنجيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أظن عند سكسني يجدون من كتب كافر في مسا فلعنة الله على الكافرين لأنفر الله تتبتع كون عند سوى كافر بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله كر da abin da suka fansu kawo nan su ko suka sai kawo nan su an yakfuru an anzalallah cewa su kafir cewa abinda Allah ya saukar baziyan ko idan zalunci ba wai kuna ganin abin ƙarya bane ba a'a wanda ya zo da shi ne ku yarda da shi ba an yi nazalallahu min fadlihi kawai dan Allah ya saukar da falalarsa ala man yasabu min ibadi kan wanda yaso cikin bayinsa wai dan me da Allah ya turo annaban karshen zamani sai ya turo cikin qurayshawa larabawa ba a turo cikin su ba su yahudawa shine hasaban shine kyashin shine bakin cikin da yake zamu. ka san kare ta annabi ne dan hasara da bakin ciki amma ba wai dan ba wai annabi bane a fahimta su a fahimta su annabi ne amma me yasa ya fito a cikin wata kabila ba ta su ba sai Allah ke fa ba'u bi ghadabin ala ghadab da haka za su dawo da fushi akan fushi fushin kafircewa annabi Isa da kuma fushin kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa bai su ba to balantana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma fushi kan fushi fushin kafin cewa a taura domin a taura ta ce su iman da su ba su ba da kuma fushin kafin cewa alqur'ani ga qur'ani ya zo ya kira su zuwa imani ko buki ba shine faba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirin azabun muhin lalle kafirai suna da azab wanda take mawula kan shi sai aya ta karshe وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم إن أنسبسوا آمنوا بما أنزل الله في إيمان منا بأبن الله يسوكر قالوا سيكا بسنتي نؤمن بما أنزل علينا ومن الإيمان بأبن الله يسوكر نؤمن كأي بم يتبدأ بكل لتافن دبامي أكسوكر وصيبا بس تبدأ من تكسون أي لتافن الناس tunda littafin nasu ya nuna su yi imani da manzon Allah ne idan suka yi imani da manzon Allah ba Qur'ani sai suka ta ba sun ta hatta littafin suna tawra ko linjila قالوا نؤمن بما أنزل علينا مؤمن إيمان da da aka saukar mana ne kadai wa yakfuruna bima wara'a wato sun suka kafir sai duk abin da ya biyo bayan littafin wa huwa al-haq al-alim ko shine gaskiya shi wannan abin da suka kare ta din ko suka kafir sai masa musaddiqan limama ahum wanda yake gaskata abin da yake tare da su kun tace da su falima taktubuna anbiya Allah min qablu in gaskiya ne kuna aiki da littafin ku dan me kuka rinka kace littafin kuka rinka kace annabawan Allah min qablu tun kafin saukar Qur'ani din in kuntum mu'minin inda gaske ne ko mu'minan gaske ne ai da san kuka ga kansu annabawa kuma littafin ku ya umarni ku kace annabawa ai bai umarni ba sai ku imani wato duk wannan dangi ne na mayar da martani da yahudu na wannan zamani ana hikaito musu mummunan aikin da iyayensu suka yi da kakanninsu tare da zulka su kuma irin mummunan aikin da suke yi a yau dan duk ya ma mana izina wato mu shiga ta mu wajen yadda zamu mu'amalance su tun da zaman duniya din ya haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum